Bayan kammala zaɓuɓɓukan fidda 'yan takarkaru da za su kara a zaben gama gari a shekarar baɗi, hankalin jama'a ya karkata ne kan wanda jam'iyyun za su zaɓa a matsayin mataimakin shugaban ƙasa. Jami'iyyar APC da ke mulkin Najeriya ta tsayar da Ahmed Bola Tinubu ne a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa, lamarin da wasu matasa daga shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya suke ganin ya dace a baiwa samun lalon kujerar mataimakin shugaban ƙasar. Honorable Nanlon Nicholas ya ce shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya ta cancanci samun kujerar mataimakin shugaban ƙasa. Abin tunani yanzu shine zamantakewanmu. Muna so mu samu ɗan takara wanda zai taimaki wannan shugabanmu shi Right Honorable Simon Bakola Long, gwamnan jihar Plateau. Waɗanne abubuwa ne kake ganin kamar yayi wanda har ya cancanci a bashi wannan matsayi na mataimakin shugaban ƙasa? Kafin zuwan shi shekara goma sha shida Plateau ta shiga halin kakani wasu wuraren ma musulmi baya zuwa krista baya zuwa amma a yanzu ina ganin wani abu ya zama labari Shi ma wani matashi John Joshua ya ce kujerar mataimakin shugabancin Najeriya na bukatar wanda zai haɗa kan 'yan Najeriya ne. Mu shawaran da muke bayarwa a nan shine a nan arewa ta tsakiya akwai wani jigo wanda shine gwamnan Plateau ya iya haɗa kan gwamnoni guda goma sha tara na arewaci har sun iya hangen nesa sun kai ga karshe sun cire shugaban kasa ya je can mu muna so a duba irin wannan taka rawan da ya yi a ba mu mataimakin shugaban kasa ba addini ba son kai a gefe guda kuwa tsohon ministan sadarwa a najeriya ibrahim da suki na kande ya ce bai kamata a sanya addini ko bangaranci a batun wanda ya cancanci zama mataimakin shugaban kasar ba abubuwan da ake ta tunanin wancan da shi bala Tinubu musulmi ne ya kamata wai ya kawo wanda ba musulmi ba kuma ya zama mutum musamman ma shi wannan da ake ta magana din daga jihar Plateau ba shi da karfi ba shi da mutanen da zai iya kawowa kan tebur din da ake bukata domin a yi nasara a cikin wannan cin zaba inda ma yake mulkin mu a cikin jihar Plateau wani project ne ko kuma wani ayyuka ne babba wanda aka ce yau jam'iyyar apc a jihar plateau daga ɗaya. har zuwa ɗari ita ta fara shi a plateau kuma har ta ƙare shi. Shi ko jakadan zaman lafiya Imam Abdullahi Abubakar da a shekarun baya ya tserar da mutane fiye da ɗari uku daga harin 'yan bindiga a Yalwa da ke jihar Plateau. Ya ce wanda ya iya samar da zaman lafiya da haɗa kan jama'a duk da bambance-bambancen da ke tsakaninsu zai iya rike matsayin mataimakin shugaban ƙasa. Da wanda ya bada goyon baya a zauna lafiya ya yi ƙoƙari ya haɗa kan jama'a muna ba shi goyon bayan a ba shi ya zama taimakon mani a nawa shawara. Bayanai na nuni da cewa daga yanzu zuwa ranar Laraba ne watakila jam'iyyar APC za ta sanar da wanda ta zaɓa a matsayin mataimakin shugaban ƙasa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.